cikin Patrick registration ya ci karo da aikin samar da katin shaidar da ƙasa wanda da dama a samu ba abdullah shamun bako akra rfi jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta sanar da shirinta na zaman tattaunawa da cikin girma da arziki abdulrahman tambo ahmad ya haɗa mana rahoto mai magana da yawan gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo patrick muyaya ya bayyana cewa tattaunawar janyewar dakaru za ta ta'allaka ne kan muradin wannan kona zuwa ne bayan shugaban kasar felix da tebi ya jagoranci wani taro da shugabannin majalisun dokokin kasar biyu da firaministansa har ma da wasu hukumomi daga lardin arewacin kebo kan batun janyewar a ranar 25 ga watan jiya ne dai mutanen kasar suka gudanar da wata zazzafar zanga-zanga a birnin goma da ke arewacin kivu domin nuna adawa da ci gaba da zaman rundunar samu musu a kasar inda har aka samu asarar rayuka masu rajin kare haƙƙin bil'adama a kasar sun tattaki wannan runduna da suka zarga da rashin haɓaka abin kirki shekaru ana fama da su a bangare guda gwamnatin ta congo ta tabbatar cewa jumlar mutane 36 ne da suka hada da sojojin warzan zaman lafiya hudu suka rasa rayukansu a sanadiyar zanga-zangar da aka gudanar labarin a rana ko kun da kokari suka yi a bakabara wasu alkalma da kamfanin insurance queensland ya firtar ya nuna yadda duniya ta yi asarar dala biliyan saba'in da biyu a watanni shidan farkon shekarar nan hmm. sakamakon bala'o'i da suka kunshi ambaliya